radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio shi na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga dijiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Bayan kuma muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan sai mu gabatar da shirin nan na lafiya sai da kula za kuma mu kawo muku shirin nan na kisoshin rayuwa mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wannan da su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da da Allah amma kafin ajiye abin da na ambata baki dai sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata tara ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1259 da suka gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan rajab na shekara ta 183 hijira kamariya imam musa bin ja'far alkazim alaihi salam limami na bakwai daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ya shahada an haifi imam kazim alaihi salam a yankin abuwa wanda yake tsakanin makka da madina a shekara ta 128 hijira kamariya ya tashi a gaban mahaifinsa imam ja'far sadiq alaihi salam limami na shida daga cikin limaman ahlul bait inda ya rayu tare da shi na tsawon shekaru ashirin bayan shahadar imam sadiq alaihi salam imam kazim alaihi salam ya jagoranci al'ummar manzon allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka tsawon shekaru 35 imam kazim alaihi salam ya shahara da yawan bautar allah da haƙuri da juriya da taimako da kuma tausayin raunana ana yi masa lakabi da alkazim ne wato mai haɗewa saboda tsananin haƙurinsa da kuma haɗe fushi da kau da kai daga cutarwa da ake yi masa da mabiyansa baya ga haka kuma a lokacinsa ya ƙara yada ilimi a dukkanin ɓangarorinsa amma da ƙarshe a zaluman sarakunan abbasiyawa lokacin mulkin sarki haruna rashid ya kama shi ya tsare shi a kurkuku amma duk da haka ya ci gaba da ilmantar da al'ummar musulmi tare da yaɗa korowa irin ta manzan Allah ta hakika wanda hakan ya ta haruna rashid ya kuma sa an saka masa guba wanda hakan ya yi shahadar sa a rana irin ta yau a kurkukun sarakunan abbasiyawa da karshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 567 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan maris na shekara ta 1454 aka haifi americano vespucci ɗan ƙasar italiya mai bincike na kwakwaf akan kan doron ruwa na teku wanda ya gano wasu yankuna a doron ƙasa ta hanyar tafiye-tafiye a cikin ruwan teku a wasu lokuta americano yakan yi tafiya a cikin teku har ya bace kafin daga bisani samu kansa a wani wuri a gabar ruwa kafin fara wannan bincike mai zurfi dai americano yana aiki ne a gaɓar ruwa ta wata tashar ruwa da ke ƙasar italiya kafin daga bisani kuma ya fara gudanar da bincike da kuma tafiye-tafiye a cikin teku ya bar bayanai masu tarin yawa dangane da wurare da ya gano da kuma kusuroyi da suke cikin taswira ta doron ƙasa shine mutumin da ya gano nahiyar amurka wanda hakan ne ma ya sanya aka sanya ma amurka sunansa kama daga amurka ta kudu da kuma amurka ta arewa da kuma amurka ta tsakiya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Toma da lanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya jinjina wa matan iran kan rawar da suka taka a fagage daban-daban tun bayan cimma nasarar juyin juhalin musulunci na kasar gamayyar jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin farar hula a senegal sun sanar da janye zanga-zangar da suka kira a faɗin ƙasar shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kaddamar da gyaran titin jirgin ƙasa fatakwal zuwa maiduguri to yanzu cikakkun labaran jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah sayyid al khamenei ya jinjina wa matan iran kan rawar da suka taka a fagage daban-daban tun bayan cimma nasarar juyin halin musulunci na kasar ayatollah sayyid al khamenei ya bayyana matan da suka yi shahada da waɗanda suka samu raunuka a lokutan yaƙi da cewa su ne mafi ɗaukaka karfin imani ya buɗe wa matan iran hanyar samar da ci gaba ta hanyar dogaro da kai jagoran ya bayyana hakan ne a sakon da ya fitar albarkacin ranar mata ta duniya da ta gudana jiya takwas ga watan maris a equatorial guinea adadin mutanen da suka rasa rayukansu bayan fashewar da ta abku sun kai 98 fashewar wace ta abku a ranar lahadi ta yi sanadin mutuwar mutane 98 tare da jikata karin mutane 615 cikin wani sakon twitter da ta wallafa ma'aikatar lafiyar kasar ta rawaito mataimakin shugaban kasar teodoro ngema obeng mange na cewa bayan samun kulawar jami'an lafiya an sallame mutane 316 daga asibiti yayin da sauran 299 ke ci gaba da jinya a wasu asibitocin yankin guda uku rahoton yana cewa fashewar ta faru ne a wani rumbun adana kayayyakin aiki na soja mai makwabtaka hada tashar ruwan mafi girma a kasar wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta ce wata wuta da ke cikin wata gona a kusa da wurin ce ta tsallaka zuwa harbin kayan soji wanda hakan ya haddasa fashewar wasu abubuwa bayan abubuwar lamarin hukumomin lafiya sun yi kira ga al'ummar equatorial guinea da su ba da gudunmawar jini tare da karfafa gwiwar masu aikin sa kai su tallafawa majinyata gamayyar jam'iyyun adawa da kungiyoyin farar hula a senegal sun sanar da janye zanga-zangar da suka kira a fadin kasar babu wani karin haske daga gamayyar kungiyoyin kan ɗaukar matakin amma sun ce nan gaba za su yi bayani game da gwagwarmayar da suke ciki har da bukatar a sallami duk wasu 'yan siyasa da ake tsare da a kasar matakin dai na zuwa ne yini guda bayan sallamar dan adawa usman sanko bayan sallamar shi usman sonko ya bukaci da azazafa zanga-zangar amma cikin lumana sai dai a wani jawabi da ya yi irin sa na farko tun bayan barkewar zanga-zangar shugaban kasar Macky ya bukaci a kai zuciya nesa haka kuma shugaban ya yi allah wadai da rikicin inda akalla mutum biyar suka mutu sannan ya kira ga 'yan kasar su kwantar da hankulansu tun farko dai kamayyar kamayyun adawa na kasar da kuma kungiyoyin farar hula sun buƙaci al'ummar kasar da su mara musu baya wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin kasar daga ranar litinin har tsawon kwanaki uku to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da aikin gyaran layin dogo na tsakanin Fatakwal zuwa Maiduguri a arewacin kasar. shugaba buharin ya ce gyaran titin jirgin kasan fatakwal zuwa maiduguri zai farfaɗo da tattalin arziki a yankin arewa maso gabashin kasar da matsalar rashin tsaro ta lalata shugaban ya ce burin kasar shine a samar da hanyoyin sufuri sannan a inganta titunan jirgin kasa don tabbatar da ciyar da safarar kaya tsakanin kasashen yammacin afirka cikin sauki a hannu guda kuma shugaba buharin ya ja hankalin 'yan kasuwa da masu masana'antu su ci gajiyar aikin wajen faɗaɗawa da kafa sabbin masana'antu wanda hakan zai ɗaukaka martabar tattalin arzikin ƙasar a idan duniya in shi shi jam'iyyar rshdp mai mulki a ivory coast ko kuma cote d'ivoire ta samu wurin jayi a majalisar dokokin ƙasar a zaben 'yan majalisar dokoki da ya gudana jam'iyyar ta rshdp ta samu 'yan majalisa 137 kwatankwacin kashi 54 cikin 100 na yawan kujerun majalisar su kuwa a jimlance kawancin jam'iyyun adawa masu goyon bayan tsohon shugaban kasar lauren bagbo da kuma henry conan bedie sun samu kujeru 81 sauran ƙananan jam'iyyun su kuwa gabaɗayansu sun samu wakilai guda goma a majalisar dokokin kasar to jama'a a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To ga shirya san barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirshen da muke dauke da su inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan ci gaba da zaman kotun shari'ar jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim yakubu alzazzaki da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a jiya litinin takwas ga watan nan na maris ne aka sake yin wani zaman kotu na shari'ar da ake wa jagoran harkar musulunci ta najeriya sheikh ibrahim yakubu alzazzaki a yayin zaman bala abdullahi wanda jami'in tsaro ne ya bayyana kotun cewa a shekara ta 2015 yana da mukamin inspector ne kuma yana ƙarƙashin ofishin bincike na rundunar 'yan sanda ta kaduna amma yanzu yana hedkwatar 'yan sanda abuja bala abdullahi ya kuma ci gaba da cewa sojoji ne suka kawo musu mutane 253 da suka kamo daga zaria ya kuma gabatar da wasu makamai da ya ce suna da alaka ne da wato shehun malamin da almajiransa lauyan gwamnatin jihar kaduna a ƙarƙashin jagorancin barista bayero dari sun buƙaci da a amince da wannan shaidun da jami'an 'yan sanda suka gabatar sai dai femi falana san wanda yake jagorantar lauyoyin da suke kare sheikh ibrahim yakubu alzazzaki ya ki amincewa da wannan roƙo ya bayyana cewa ba 'yan sanda ba ne suka karɓo makaman sojoji ne suka kawo musu kamar yadda shaida ya bayyana da bakinsa ya ce dole ne sai an yi aiki da doka a kan wannan batu to zaman kotun na jiya dai yana a matsayin wato ci gaba da shari'ar da ake yi wacce ta yi kama da cin kwan makauniya a tashin farko an fara yi wa shehun malamin ne dai shari'a abuja amma bayan da aka ɗauki wani lokaci sai aka rushe waccan shari'ar da ake yi aka fara sabuwa a jihar kaduna da dama daga cikin masu bin diddigin yanayin shari'a suna ganin cewa tsawaitawar da ake ba shi da alaka da kwarewa ta aikin shari'a fiye da kasancewarsa ganganci ne saboda ɓangaren zartarwa na gwamnati imma na jiha ko kuma na tarayya suna tsoma baki a ciki kuma suna da wasu manufa da suke son wato shari'ar ta ɗoro a kanta domin yau da gobe ta tabbatar da cewa idan da a ce wani batu ne ake shari'ar a kansa wanda mahukuntan ƙasar suke da maslaha na kawo ƙashinsa to da tuni an yi hakan shari'o'i da ake yi akan harkokin zaɓe a ƙasar ba su ɗaukar lokaci mai tsawo hanna shekaru tsakanin biyar zuwa shida kamar yadda ake shari'a sheik ibrahim yakubu alzaki ba tare da an tabbatar da kujerar wanda ake son tabbatarwa ba ko kuma rusa kujerar wanda ba a ƙauna ya zauna a kanta da dama daga cikin masana harkokin shari'a da kare haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar da wajenta suna yin kira da a saki shehin malaman domin ana tsare da shi ne dai akasin umarnin da wata kotu abuja ta bayar na cewa a sake shi sannan ma a biya shi diya shi da mai ɗakinsa tun a shekara ta 2017 ne da ya ƙungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fara yin kira da a saki sheikh ibrahim yakubu alzazzaki kiran na waccan ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ya zo ne bayan da kotun ta najeriya ta bayar da umarnin a saki shugaban harkar musulunci a najeriya daraktan kungiyar a wancan lokacin mamkidi kamara a najeriya ya ce idan har ba a sake shehun malabun ba har wa'adin da kotun ta tsayar ya kare to gwamnatin kasar ta kafa wani tarihi mai hatsarin gaske har ila ya wasu kungiyoyi kamar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta musulmi wacce take da matsugunni a birtaniya ta kiraye shugaban kasar najeriya muhammadu buhari da ya saki shehun malamin da ake tsare da shi ba bisa doka ba kamar yadda ta bayyana tun daga lokacin da aka tsare sheikh ibrahim yakubu alzazzaki a shekara ta 2015 zuwa yanzu za a iya cewa a cikin mafi yawancin ranakun mako ana gudanar da zanga-zanga da gangami na neman a sake shi kusan mafi yawancin biranen arewa da ma birnin eko an gudanar da irin waɗannan gangami da zanga-zanga na neman a sake sheikh ibrahim yakubu azizzaki amma a cikin birnin tarayya abuja zanga-zangar da almajiran shugaban harkar musuluncin suke yi tana da yanayi na musamman a wasu lokutan ana yin taho mu gama tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro yayin da wasu lokutan ma aka sami waɗanda suka rasa ransu umar muhalla wani ɗaya ne daga cikin waɗanda suke halittar zanga-zanga ta birnin tarayya abuja domin neman ganin an saki shi ibrahim yakubu alzazzaki mun fara da tambayarsa a kan kotun yaushe suka fara yin wannan zanga-zangar ga abin da yake cewa an ɗauki tsawon lokaci ana muzahara da kullum kullum ba a fashi in dai ba a muzahara ba to ya zama ranar hutu na gwamnati ko kuma ya zama ranar asabar da ranar haji amma ana muzahara kullum kullum tun daga ranar wanda ya zuwa ranar juma'a da wannan muzaharori ɗin kullum ana yi ban da ranakun hutu na gwamnati ko ranakun asabar da ranar lahadi ma kullum ana farawa tun daga ranar litinin ranar juma'a to bugu da ƙari mun yi wa abokin hirar mu tambaya a kan cewa kenan ba a wuri ɗaya ake yin muzahara ba a abuja ga abin da yake cewa eh akan samu muhimman wurare a cikin abuja kamar ranar juma'a duk wani babban ma'aikaci kan je masallaci to akan ji labarin masallacin da su manyan ma'aikatan za su je sai a je na wurin a isar musu da sakon to kan ji labari sun taru ko wani wurin aure ko wani addu'a ko wani sha'ani ya kai shi misali masallacin central mosque sai a je nan gurin in ya kai shi national mosque sai a je nan gurin in ya kai shi masallacin bantami annur sai a je nan gurin in ya kai shi masallacin iriyawa sai a je nan gurin in ya kai shi masallacin of fahad sai a je nan gurin akan biyu nan abubuwa to koya suke ganin irin tasirin da muzahara take yanzu ko kuma za ta yi a nan gaba? Kwarai da gaske suna yin tasiri sosai gaske. Eh, abu na farko shi muzahara din akan isar da sako guda uku ne na farko an yi zane na biyu ana ci gaba da ce na uku kuma a daina shi ne babban mene ne sakon da muzahara din yake isarwa na farko an yi zane an samu malam da ci ba bai sha ba a bisa ce har gida an harbe shi ta kashe yayin shi guda uku an harbi matan shi an kashe sama da mutum dubu an ja jikin shi akan gawo wajen 'ya'yan shi saboda bai zalincin abin da ke tuba da gani ba kin Allah da danya da nuna isa da tsagawa ne aka yi wannan abin da shi ake maganar a daina zaluntar malam a cikin shi na biyu kuma har yanzu ana ci gaba da rika malam din ba a cikin shi ba to shi ne maganar na kullum kullum na uku kuma ana tunatar da alzalumai ba suna zalunci ta kuma su wannan zalunci din. Amma da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokaci. muna fatan kun ji daɗin abubuwan da kuka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauki da wani jigon to amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv.ng radio www.hausatv.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yanzu ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar zaben shugaba mai barin gado na jamhuriyar nijar alhaji isu muhammadu da gidauniyar mo ibrahim ta yi a matsayin wanda ya yi aiki na gari ko wanda ya cika alkawari da za barin wa'adi a kan lokaci wannan abin alfahari ne ga Nijar. To ba za a ce ba dai Muhammadu Isuhu ya yi salihin mulki amma idan aka diba yanda takwarorin shi kamar na su Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da na Gini ko Gine to za a iya cewa Isuhu Muhammadu ya cancanci yabo kuma muna alfahari da wannan tukwici suna na Mamman Biniya a washe daga Tawa Kuta tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah jamhuriyar musulunci ta yaram da fatan kuna lafiya a yau ra'ayina zan bayyana shi kamar haka a ina kira ga gwamnatin najeriya da na jihohi baki ɗaya. a don allah su kula da harkar tsaro duba da yadda a matsalar tsaro take a mayar da harkar ilimi baya a da yaushe a wannan lokaci kasancewar sace-sacen ɗalibai da aka shigo da shi a wannan yanki namu na arewa sai a ji a ɗauki ɗalibai ba gaira ba dalili fili domin karɓar kuɗin fansa gwamnati kuma ta dinga bawa 'yan ta'adda kuɗaɗe masu yawa domin karɓo waɗannan ɗalibai a to wannan abu ba abu ne mai kyau ba ya kamata gwamnati ta ebi sabbin a jami'an tsaro domin ganin a sun wadata a kowane fanni a makarantu daban-daban saboda ilimi shine tushen rayuwa shine haske a rayuwar ɗan adam ina fatan a kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sunana ibrahim ɗan fulani yare mai arsenal da ke nan karamar hukumar wurji a jihar Bauchi. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran to ina muku fata alheri mai magana a Nijar Mamman Lawal mai dawa Agades magana da za yi bisa kan 'yan siyasa dan Allah da Annabi sai ta samu talaka a batu da talakawa ana fada ko ana zanga-zanga zanga-zanga ba ta ambaci talakawa to ina muku fata alheri dan Allah da Annabi mu kwanci hankali muke so cikin kasar mu ta Nijar to za a samu kwanci hankali dole sai da haɗin jama'a tunda ake wannan siyasa tunda ake wannan Allah an taba ganin dan siyasa wani babban dan siyasa ya hoto ya biyu bisti ya shiga cikin talakawa ko an taba gani wani dan mai kudi ya shiga ko an taba ga wani dan iko to talakawa ne suke wahala dan Allah da annabi yan siyasa su hada kanuwansu Allah ba kawo mana kwanci hankali cikin kasan mu to ni ne mai magana mamman lawali mai dawa a gadas to na muku fata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu saurari sunana Usaini Labran daga nan tsakiyar birnin Yamai a jamhuriyar Nijar alhamdulillah a matsayin na dan kasar Niger kasancewar gidauniya ta Mo Ibrahim yau Allah mai ikon shi gidauniya ta Mo Ibrahim ta Afirka kasa 54 ita ta ta zaɓi Muhammadu Isuhu akan shugaba ƙasa Afirka guda wanda ya kowa aikin gaskiya da iya demokradiyya alhamdulillah kullum muna gai muna gai sai a ce mu yan tarayya muke shi ko shugaban kasa na talakawan kasa na na kowa da kowa na suna na Hussein Labran daga nan tsakiyar birnin Yamai a jamhuriyar Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu murya musulunci ta yaran ina muku fata alkhairi sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura don allah don annabi mutanen jamhuriyar niger da ku da mu da kowanne da wanda yake cikin gida da wanda yake waje mu ci gaba da wa kasan mu addu'a allah ba su zaman lafiya kuma ya ba mu zaman lafiya ga baki daya da abin da lafiya za ta ci wannan abu da aka yi na zaɓe wanda allah ya ba tun da allah ba shi a bi shi abu allah a bi shi kuma ya kasance a zo a gina ƙasa allah ubangiji sa ya mana adalci kowanne ya goyon baya na zaman lafiya kuma Allah ka albarkace mu da zaman lafiya ina muku fatan alkhairi radio BH jamhuriyar musulunci na gode da wannan kuka bani dama suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum mai jamhuriyar musulunci mai magana da zan Alhaji Abdu Agada Niger to kallo ya koma sama yayin da shawo ya dauki zuwa to al'ummar kasar Niger mun ji sakamako na sani yanzu abu guda mana saura sakamako na kotun koli to kotun koli mun ba ce wuka mun ba ce nama ko komi yanzu ya koma gare abin da ya mana saura kawai mu ce sakamo gare ta ta nemo kwanciyar hankali yan Nijar ko kuma da ta nemo ta da zamna ɗaya daga naku na da kullum lawana Alhaji Abdu aga da Nijar. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da wasannin ku kuma ta sake kasancewa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar dan adam musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan amfanin sinadarin cholesterol a jikin dan adam da ma yadda idan yayi yawa yakan iya jawo wa mutum wasu larurori ciki har da toshe hanyoyin da ke kai jini a zuciya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To Marilla, kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin sinadarin cholesterol a jikin ɗan adam. Shi dai cholesterol wani irin sinadari ne da jikin ɗan adam ke amfani da shi domin gudanar da wasu ayyukan lafiya a cikin jikin mutum. To sai dai a cewar masana sha'anin kiwon lafiya idan ya yi yawa a cikin jini yana liƙe hanyoyin da ke kai jini zuwa zuciya. To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya wanda da farko ya fara da mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da sinadarin na cholesterol wato cholesterol dai wani nau'i ne daga cikin sinadaran da ke cikin abinci wato idan aka kasa abincin da ɗan adam yake ci kashi shida akwai wanda ake kira carbohydrate akwai fat and oil akwai protein akwai vitamins mineral salts da kuma wata wato ruwa to a cikin waɗannan kashi shidan akwai karewar da na ce fatin fatin iri daban-daban nau'in ta to daga ciki akwai guda ɗaya wanda ake kira cholesterol wato in a hausance za a yi magana wannan za a ce kamar wannan ajin da ake kira abubuwan da suka danganci maiko da kitse to cholesterol ya ɗaya daga cikin nau'i nau'i na wannan abincin da ake eh, yake ɗauke da maiko to a takaice wannan shine za a ce cholesterol ta shi takamaimai wannan cholesterol din menene yake janyo sa ne? Yawa, dole wani abinci wanda yake dauke da maiko ko a ce mai ko kuma kitse su galibi suna ɗauke da wannan nau'in da ake kira cholesterol to ba shi kaɗai ba ne yake sa akwai iri daban-daban to amma dai galibi yawanci shi cholesterol saboda sa a jikin ɗan adam da kuma idan watakila ya yawa matsalolin da yake jawa shi yasa mutane yawanci suka fi sanin shi fiye da sauran nau'i nau'i na wannan idan za a yi misalin abinci da ke ɗauke da wato eh, fat ɗin kaga kamar eh, magirin ko kuma mai man gyaɗa da su manja da su wannan abin man shanu ko kuma bi sauran abinci da suke ɗauke da kitse su ne suke ɗauke da wannan cholesterol shi cholesterol banda wanda ake samu daga cikin abinci akwai kuma wasu wanda idan sun shiga wani yanayi na tsananin damuwa ko kuma wasu halaye kamar shaye-shayen giya ko shan taba to waɗannan sun suna haɗuwa tare da cholesterol ɗin da ke jiki su jawo matsalolin. To dokta bayan cewa shi wannan cholesterol yana da illa idan ya yawa a jiki amma kuma an ce yana da amfanin shi ga jikin ɗan adam wani karin haske ne za a yi mana kan amfanin nasa yana da amfani matuƙa sosai ba kamar yadda idan mutane sun ji an ce cholesterol su ɗauka cewa abu ne mai cutarwa ba yana da amfani wato misali duk kwayoyin abubuwan da aka halicci wani abun halitta wanda idan za a yi misali shi ne kamar yanzu idan za ka yi gini kana buƙatar bulo bulo to wannan bulo bulo ɗin su ne cells a jikin mutum to cells ɗin nan kowanne da yake jikin ɗan adam yana ɗauke da cholesterol domin ko idan ba cholesterol bangon wannan cell ɗin zai zama na ya rushe kenan to kaga a ce da dai duk cells ɗin jikinmu suna buƙatar cholesterol kaga cholesterol yana da amfani kama daga kwakwalwa ne zuwa zuciya zuwa hunku na numfashi zuwa ciki da muke cin abinci zuwa mafitsara da duk wani tsokar da ke jikin mutum duka suna da wannan sel din to kuma sel din akwai cholesterol da yake taimakawa wajen bangon bangonta ya zauna a jiki to banda wannan amfani da yake yi wato cholesterol yana taimakawa wajen idan mutum ya dan zama ya shiga rana wato ana samun wani sinadari vitamin B wanda kuma yana da mahimmanci sosai a jikinmu domin zaka ga mutane wasu wanda suke da karancin wannan vitamin B sukan samu kafar su ta karkace su ne ake cewa gwami ko kuma cafsa wannan vitamin B din shi yake hana wannan aukuwa to cholesterol shi yake taimakawa a samar da vitamin B din to kaga amfani kenan na biyu na uku kuma ah, cholesterol yana taimakawa wajen ya yaƙa duk wata cuta da take dangane da kwayoyin cuta kasancewa cholesterol yana taimakawa a hana wannan kwayoyin cutan yin illa ga jikin ɗan adam akwai sauran amfanoni misali tun daga sel-sel na kwakwalwa da jijiyoyin jikin ɗan adam dukkan su suna ɗauke da wannan cholesterol ɗin a takaice dai waɗannan ne za a magana a kai na amfanin yau misali kamar akwai sinadarai wanda ake cewa hormone na jikinmu wanda sun shafi bangare daban-daban a jiki a waɗansu su zaka ga su ne suke taimakawa domin faffasa abincin da muka ci ya bi jiki ya bi jini ya zama na ya yi mana amfani wato akwai wasu suna irin sinadari da ake kira bile salt wanda shi cholesterol din nan yake taimaka a yi su kuma su amfani wajen da gargaza abinci don ya bi jini din ya zama na mai amfani kamar kuma abin da ya danganci mazakutar dan adam ko kuma mace kasancewar ta mace makancinta wato hormones din da suke taimakawa wajen mutum ya kasance namiji ko mace zamana kuma abin da ake bukata a jikinsa ko a jikinta sun tafi daidai ta harka abin da ya danganci haihuwa to cholesterol ma yana taimakawa wajen waɗannan hormones din. Allah ya ciwo gobe. To saurare ga gashi dai Dr. Namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka nan za mu yi sallama da ku. Amma kafin nan godiya ta musamman ga shi bako bakon namu Dr. Isa Sadiq Abubakar daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya. Kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan Tun ziga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya kuka kawai gali yake a cikin mota yana ba su haƙuri bello ya ce idan baka rufe mana baki ba zan maka duka hannu ya sa ya kama bakin shi ga zafin da kafar shi take mashi lokaci guda kaurin sha ya kumbura lokacin da suka isa mu an yi magarba bello ya ce mu tsaya mu yi sallah sai mu ƙara sako ɗayan ya ce haka ya kamata daukar jakar kuɗin suka yi suka cire mukullin motar suka fita ko kallon gali ba yi ba suna shiga ban ɗaki gali ya tura kofa ya ji a buɗe take mantawa ya da ciwon da kafarsa take mashi fitowa ya a guje ya yanki wata hanya ko gyan baya bai yi ba ya ci gaba da gudu fitowa suka yi suna murmushi bello ya ce banza kawai mota suka shiga suka nufi daura kwanci ado yake a saman sabuwar katifar da suka siyo shetima kuma yana zaune yana cin nama kasancewar sun tare a sabon gidansu ado ya ce shetima gobe fa nake so na siyo mashin kaga zai taimaka mana wajen zirga-zirga shetima ya ce ni wallahi da ka iya mota ma ita ya kamata a ce mun siya mashin bai da wani gudu kuma idan za mu je wani garin dole sai mun hau motar haya tunda dai muna da kuɗi masu yawa kawai mu siyo mota ado ya ce motar da na iya tukawa irin ta ɗaukar bola ce kaga akwai bambanci da karama shatima ya ce ba sai a koya maka ba tunda dai ka iya tuka waccan wannan ma ba za ta yi maka wahala ba tunda mai unguwa yana son mu kaga zai samu wanda zai koya maka ado ya ce maganar ka kuma haka take kaga ko wani waje muka je aka biyo mu za mu fi saurin guduwa amma ba za mu bar lambar mota ɗaya ba duk lokacin da muka je aiki da ita sai mu ringa canzawa shetima ya ce ai haka nake yafi ado ya ce shikenan gobe zan yi ma mai unguwa magana kaga ai yau ya ji daɗin zabbin da na kai mashi allah ya kai mu gobe zaune kausar take a ɗakin su ita da nafisa wayar ta ce ta yi ƙara tana duba ta ga bakuwar namba ce aje wayar ta yi saurin ɗauka nafisa ta tana faɗin kira doktor ne dama tun ɗazun nake so in ji ko ya kira daga wayar ta yi bayan sun gaisa ta ce ga yayar doktor ya ce ai na gana ba ita bace na ga alama ba ta son magana mika mata wayar ta yi tana dariya amsar wayar kausar ta yi tana hararta bayan sun gaisa kowa ya yi shiru dokta ya ce kausar na sun saki mamaki amsar wayar ki da na yi dama ina so na tambaye ki ki bani dama na zo gidanku akwai magana da nake so mu yi shiru kausar ta bata ce komai ba dokta ya ce na san tunda wannan matsalar ta faru da ke ba za ki so sauraron kowane namiji ba amma ni dai na gani kuma ina so idan har kin amince zan zo na ga alhaji domin ya san ina cikin neman neman ki hawaye ne suka zubo ma kausar dokta ya ce baki ce komai ba sautin kukanta kawai ya ji cike da damuwa ya ce don allah ke haƙuri na san komai a game da ke kuma wallahi ban zo maki da maganar wasa ba har a zuciyata da gaske nake zan aure ki jin shiru sai kuka take yasa ya ce shikenan zuwa gobe zan kira ki kashe wayar yayi saman gadonsu ta fada tana kuka sauran matsowa nafisa ta yi ta dafa ta tana faɗin yaya wani abu ya faɗa maki shiru ta bata ce komai ba tashi nafisa ta yi za ta kira hajiyarsu sauran riko ta kausar ta tana faɗin ban ce ki kira mini kowa ba zama nafisa ta yi tana faɗin dan allah me ya faɗa maki labarin abin da dokta ya faɗa mata ta ba nafisa dariya ta yi ta runguma kausar tana faɗa allah na gode maka yau dai ka amshi addu'an mu allah ka tabbatar da alkhairin da yake cikin wannan abu da kallo kausar ta bita nafisa ta ce don allah yaya ki amince mashi wannan wata kyauta ce allah ya yi maki bai kamata ki barta ta subuce maki ba da wannan abun ya faru muke addu'a yau Allah ya amsa maki kuma da ya tashi saka maki sai ya baki wanda ba sai mun tsaya muna tunanin faɗa mashi halin da kike ciki ba babu abin da dokta bai sani ba wanda ya faru a kanki ba duk wata matsalar ki ya santa kin ga shi likita ne ko ba komai zai iya kula da kowace matsalar ki dan ta taso ki ɗauka wannan rahama ce da Allah ya yi maki ba komai ya kawo ta ba sai silar komawarki gare shi domin Allah ya ce duk wanda ya kira ni zan amsa mashi kin aikata laifi kuma kin tuba bayan faruwar wannan abun hatta da ibadar ki sai da kika gyara ta kin ga kuwa Allah ba zai kyale ki haka ba Kausar ta ce Nafisa kin san fa yana da mata idan ya aure ni da wannan abun matar ci za ta ringa kuntata mani tunda abun nan ya faru da ni nake tsoron ranar da zan yi aure ba don komai ba na san wata rana dole a goron goranta mani na cuci kaina da na kasance mai wulakanta bayan Allah wallahi ina tsoron auren mai mata ko dan saboda gori Nafisa ta ce ai yanzu kai ya waye kafin ki ga namiji mai ilimi ya ƙara aure ya haɗa matan waje ɗaya da aiki ko ya haɗa su za ki samu kowa da ɓangaren ta kuma na san insha Allah ba zai haɗa ku gida ɗaya ba kada ki tsaya ja mashi aji dan zaman ki a gida yayi yawa yaya kausar ta ce shikenan insha Allah zan saurare shi kin ga hankalin su umma da abba ma zai kwanta ke ma sauran kaɗan ki gama makaranta idan har kin samu wanda kike so kar ki tsaya ki ce sai kin yi karatu sannan zaki ki aure san dai gidanmu yana da tambari a garin nan gari ki aurenki idan ya so kina gidan mijinki sai ki ci gaba da karatunki nafisa ta ce ai dama ni san ba ni da burin tsayawa na gama karatu sannan na aure idan na auren sai na karatun sai dai idan ba samu miji da wuri ba kausar ta ce za ki samu ma insha Allah murmushi ta yi tana faɗin Allah ya sa ta ce amin To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Tun sai gyara zama domin sauraron shirinmu na karshe shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa da kuma daukan hankula ko kuma suka dauki hankula din a bangarori daban-daban na duniya da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa a jiya ne dai papa roma francis shugaban mabiya ɗarigan jami'an katolika na duniya ya kawo ƙarshen ziyarar aiki ta kwanaki hudu da ya kai ƙasar iraki don ganawa da manyan jami'an ƙasar da kuma al'ummomi daban-daban musamman mabiya addinin kirista da suke can wadanda suka fuskanci matsi da kuma kisan gilla daga gurin wasu daga cikin ƙungiyoyi na 'yan ta'adda musamman ƙungiyar nan ta da'ish wacce ta kama wasu daga cikin yankunan su a ƙasar ta iraki inda Fafaroman ya fara ganawa da babban marja'in shi'a na kasar Irakin Ayatollah Said Ali Sistani ganawa da ta ja hankula da kuma ƙara fitar da matsaya da kuma hangar marja'iya ta shi'a din ta kasar ta Iraki kan batutuwa daban-daban sama abubuwan da suka shafi al'ummar kasar Irakin da ma kuma sauran al'ummomi na duniya. To shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan lamari da irin matsa da marjiyan ta dauka na bada kariya ga al'ummomi daban-daban musulmansu da kuma kirisocinsu musamman ma dai irin rawar da ta taka wurin tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiyan al'ummomin kasar iraki musamman kiristocin da suke kasar irakin bisa la'akari da ziyarar da shi papa roman ya kai don haka sai a biyo mu sannan hankali don jin yadda shirin zai kasance To masu saurare mu da sake saduwa. Miliyoyin mutane ne a bangarori daban-daban na duniya suke fuskantar zalunci, tilasci ba bakere, talauci, wariya da tilasci na addini da kuma tunani. Hakanan kuma da hana su 'yancin da suke bukata hakan kuma da kuma rashin adalci na zamantakewa hakanan kuma da irin tsaka mai wuya da almomi daban-daban musamman na gabas tsakiya suke fuskanta na yakokuwa da amfani da karfi da takunkumin tattalin arziki da tilastawa wasu gudun hijira da dai sauransu musamman ma dai al'ummar Falasino a ƙasarsu da aka mamaye don haka ya zama wajibi a kan shugabannin addini da su sauke nauyi da ke wuyansu wajen kawo ƙarshen irin waɗannan walhalu da bil'adama na ke fuskanta da kuma abin da ake fatan gani daga wajensu na jan kunnen waɗanda abin ya shafa musamman ma dai manyan ƙasashe masu tunƙaho da ƙarfi wajen su bari hikima ta yi rinjaye bisa farkin yaƙi da kuma kau da kai daga fifita manufofinsu na ƙashin kai akan manufofi na gaba ɗaya na al'umma. to wannan dai a takaice wani bangare ne na abin da ya zo cikin sanarwar da ofishin marja'in addini na kasar iraki ayatollah said ali sistani ya fitar dangane da ganawar da ya yi da shugaban mabiya ɗarikan katolika ta duniya paparoma francis wacce ta gudana a gidan ayatollah sistani da ke birnin najab a ziyarar da ya kai masa wanda haka wata ziyara ce da aka bayyana ta a matsayin na tarihi musamman bisa da aka cewa ita ce ziyara irin ta ta farko da ta gudana tsakanin wani paparoma na mabiya ɗarikan katolika da kuma marja'i na addini na shi'a a birnin najaf al-ashraf na kasar ta iraki wasu dai suna nuna mamakin su dangane da wannan matsaya da ayatollah sisanin ya dauka ta nuna goyon baya ga haƙoƙin al'ummomi ba tare da nuna wani bambanci ba musamman ma ishara da yi a fili ga haƙoƙin al'ummar falastinu na haƙƙin da suke da shi na rayuwa cikin 'yanci da karama da girmamawa a yankunansu ba tare da yaƙuƙuwa da adawa da takunkumi na tattalin arziki da manyan kasashen duniya suke sanya musu saboda cimma manufofinsu na kashin kai ba kusa da kuma ga wanda ya san irin matsayi na marja'iyya ta addini ta najab ɗin a matsayinta na uwa kana kuma uba ta al'umma tsawon lokaci wannan ba wani abin mamaki ba ne sakamakon irin yadda marja'iyyar take kallon al'ummar iraƙin ba tare da nuna wani bambanci ba musamman cikin abubuwan da ya shafi haƙƙinsu na 'yan ƙasa da kuma tafarkin ciyar da ƙasar gaba da dai sauransu to sai dai irin bakar farfaganda propaganda da makiya suka dinga yadawa kan marja'iyyar ta najaf musamman irin waɗanda amurka isra'ila da kuma saudiya suke yadawa to ba zai zama abin mamaki ba a gare shi idan aka samu masu irin wannan tunani saboda kuwa waɗannan ƙasashe da kafafen watsa labaransu sun yi kokarin murguda hakikanin yanayi da kuma matsaya na marja'iya din musamman ma dai tun bayan lokacin da aka kifar da gwamnatin kama karya ta kasar iraki din da kuma kafa sabuwar gwamnati a kasar wanda a wani lokacin marja'iyan ta taka gagarumar rawa wajen dinke kasar da kuma irin irin ci gaban da aka samu a kasar din musamman a lokacin da kasar take fuskantar yaƙi na cikin gida yakin basasa da kuma yaƙi na 'yan ta'adda waɗanda aka shigo da su ƙasar musamman ƙungiyar nan ta da'ish wanda suka yi ƙoƙarin yin kace-kace da ƙasa ɗin da kuma rarraba kan al'ummar iraki ɗin bisa yanayi na bambanci na addini da bambanci na ƙabilanci da dai sauransu. abinda a da wasu suke zato shine cewa ayatollah sani zai takaita ne kawai da magana kan batun yafuwa na addini da zama tare a tsakanin mabiya addini musamman ma da tsakanin mabiya saukakkun addinai na Ibrahimiyya da kuma jaddada cewa waɗannan addinai dai tushe guda ne su dinnan da kuma jaddadawa kan batutuwa abubuwa masu yawa da waɗannan addinai da kuma mabiyansu suka yi tarayya cikin su da dai sauransu to sai dai kuma ayatollah sani ya yi amfani da wannan dama ta kasantuwan shi papa Roma a matsayin babban baƙonsa. da kuma yanayin yadda ya san cewa duniya irin duniya ga baki ɗaya ya dawo kan wannan gana ya dawo birnin na najab don jin irin yanayin yadda wannan ganawa da papa Roma zai yi da shi ayatollah sani din da haka duniya ga baki daya idonta ya koma kan wannan duniya kafafen watsa labarai duk sun koma kan binin najab a ga cewa menene zai fito daga wannan wato marja'iya ta najab don haka yi amfani da wannan daman wurin bayyana matsayar ita kanta marja'iya din akan abubuwa da suka shafi kasar iraki al'ummomin duniya daban-daban waɗanda suke ƙarƙashin zalunci da kuma babakere na manyan ƙasashen duniya wanda suka jima suna zaluntar su wanda ayatollah sani ya fahimci cewa haka din wani sako ne wanda zai isa zuwa ga duniya ga baki ɗaya musamman irin al'ummomin da ake zalunta waɗanda waɗannan manyan ƙasashen duniya din suka yi amfani da dama da ƙarfin da suke da shi wurin tilasa waɗannan al'ummomi abubuwan da suke so a bangare guda kuma suka yi amfani da ƙarfi ga wasu al'ummomin waɗanda suka ki nuna kuma suka ki miƙa musu kai wurin amfani da suka yi amfani da wasu hanyoyi na sanya musu takunkumi na tattalin arziki da kuma shigo musu da ƙungiyoyi na 'yan ta'adda na sunan addini wanda haka din zai ba da dama gurin mazzaka da kuma rarraba kansu kansu waɗannan wato al'ummomi musamman al'ummomin da suka shafi mutanen da suke Falastinu da al'ummomin da suke Iraki din kansu da al'ummomin Yemen da al'ummomin da suke cikin Iran waɗanda da irin al'ummomi irin na su Venezuela da Cuba da dai sauran irin Koriya da dai sauran irin waɗannan ƙasashe waɗanda suke fuskantar irin wannan gagarumin zalunci na manyan ƙasashen duniya ba don komai ba sai don saboda sun ƙi su miƙa musu wuya ko shaka babu sakamakon wannan hikima ta Ayatollah Sani wanda ya nuna tun bayan musamman ma dai bayan mamaya da aka yi wa ƙasar Iraki bayan kifar da gwamnatin Saddam da kuma yanayin da Amurka suka shigo da dukkanin karfinsu da irin manufofin da suke su yada kasan an samu wani sauyi cikin ainihin ma'anar ganawa da kuma tattaunawa tsakanin musulunci da kiristanci wato tsakanin abubuwan da aka jima waɗansu kasashe ko kuma waɗansu ma ƙungiyoyi suka ta ƙoƙarin gina su na haifar da wani irin yanayi na samun ganawa da tattaunawa tsakanin addini tsakanin musulunci da kiristanci wanda a wasu lokuta din akan sami su waɗannan kasashe na mulkin mallaka su suke kirkiran irin wannan yanayi na tattaunawa din don su cimma wasu manufofinsu amma irin hikima na ayatollah yasir sani da irin matsayin da ya dauka a iraki din ya haifar da wani irin gagarumin sauyi a tsakanin addinai tsakanin mabiya addinin kirista da mabiya addinin musulunci a kasar ta iraki ta yadda ake ganin wato girman juna wanda hakan ne ma ya sanya a yayin wannan ziyara papa roman yake bayyana cewa ya zo kasar iraki ya zo gana da atlas sani ne don ya nuna masa godiya saboda irin wannan matsaya da ya dauka kamar yadda ya zo a cikin bayani inda ya biki cewa ya zo kasar iraki ne don gode wa ayatollah sassani saboda yadda ya daga muryarsa tare da na yan shi'a wajen fada da irin amfani da karfi da tsananin wahala da mutane suka sha cikin yan shekarun da suka gabata wajen ba da kariya ga raunana da waɗanda ake zalunta sannan fafaroma din ya ci gaba da cewa hakanan kuma dan ya gode wa ayatollah sasanin saboda fatawar da ya fitar ta jihadi wanda ya ce wannan fatawa ta jihadi din ta yanto al'ummar kasar iraki musamman ma kirsocin iraki din daga hannun kungiyar da'ish da aka fafaro mai bayyana cewa ya zo ne don ya gode Ayatollah Sani saboda irin wannan matsaya da ya dauka wanda kuma ɗaya daga cikin abin da ya nuna irin godiya da irin jin daɗin da shi fafaro ɗin ya ji dangane da wannan matsaya na marji'iya din da matsaya na ayatollah sani shine kyautar da ya bayar na ainihin casbin da yake ja yake wato ambato ko kuma yake zikiri da shi wanda wannan casbi ne wanda yake da casbi ne na jagoranci a gurin musu mabiya addinin kirista din casbi ne wanda yake da muhimmanci a gurin mabiya addinin kirista din amma ya ba da shi ga wannan ya ba da wannan kyautan wannan casbi din ga ainihin dakarun da sha'abi na al'umma iraki waɗanda suka nuna gwanda suka yi fada da wannan kungiya ta da'ish da kuma kawo ƙarshen a iraki din ya ba da wannan kyauta Francis Bidin ga ɗaya daga cikin jagororin bangarorin wato na hajji sha'abi din bangarorin kirista waɗanda suke cikin hajji sha'abi din wanda ya ba wa jagoransu rayan alhaldani ya ba shi wannan kyauta din shi da wannan haldani din wanda ya kasance ɗaya daga cikin jagororin na wato waɗanda suka jagoranci wannan fada da aka yi kirista ne shi sai ya jogar kansa daga cikin wani jagoran suka jagoranci fada da Daesh a ƙasar Iraki din karkashin jagorancin Shahid Qasim Suleimani da kuma Abu Mahdi Al-Muhandis wanda suka yi fada da kungiyar ta Daesh. Da haka ne ma Shekul Danin yake bayyana cewa wato Shahid Suleimani ya tsaya ya tsaya wurin taimakon mabiya addinin kirista a Iraki a daidai lokacin da Amurka ta juya musu baya. Sannan kuma yake cewa abinda su Muhandis da kuma Shahid Suleimani suka kaddamar suka yi wa wa wato sun yi musu abinda hatta ba su yi wa 'yan shi'a ba a kasar iraki wato wanda haka din yake nuni da irin yanayin yanda wannan fatawa ta Atlas Sani ta yi tasiri cikin hatta cikin yan shi'a na kasar Iraki da kuma yan shi'a na duniya waɗanda suka zo suka san Iraki din karkashin jagorancin shi Kasim sulemani gurin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a kasar Iraki wanda haka ne tabbatar da aka kawo ƙarshen wannan kungiya ta Daesh har ya zuwa yanzu kiristoci suka fara numfasawa a Iraki din suka ci gaba da harkokinsu na ibada har kuma shi Papa mai samu damar zuwa kasar iraki ya kawo wannan ziyara ya gana da kiristoci din da ya kuma irin ganin halin da suke ciki kuma saurari da aka muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma kafin yawan kwana da ku Hassan Barka sake dawa domin ta so su daga sai labaran da aka saurara. Jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ya jinjina wa matan Iran kan rawar da suka taka a fagage daban-daban tun bayan cimma nasarar juyin halin musulunci na kasar Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ya bayyana matan da suka yi shahada da waɗanda suka samu raunuka a lokutan yaƙi da cewa su ne mafi ɗaukaka karfin imani ya buɗe wa matan iran hanyar samar da ci gaba ta hanyar dogaro da kai jagoran ya bayyana hakan ne a sakon da ya fitar albarkacin ranar mata ta duniya da ta gudana jiya takwas ga watan maris a equatorial guinea adadin mutanen da suka rasa rayukansu bayan fashewar da ta abku sun kai 98 fashewar wacce ta abku a ranar lahadi ta yi sanadin mutuwar mutane 98 tare da jikata karin mutane sha biyar. cikin wani sakon twitter da ta wallafa ma'aikatar lafiyar kasar ta rawaito mataimakin shugaban kasar teodoro ngema obeng mange na cewa bayan samun kulawar jami'an lafiya an sallame mutane 316 daga asibiti yayin da sauran 299 ke ci gaba da jinya a wasu asibitocin yankin guda uku rahoton yana cewa fashewar ta faru ne a wani rumbun adana kayayyakin aiki na soja mai makwabtaka hada tashar ruwan mafi girma a kasar wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta ce wata wuta da ke cikin wata gona a kusa da wurin ce ta tsallaka zuwa harbin kayan soji wanda hakan ya haddasa fashewar wasu abubuwa bayan afkuwar lamarin hukumomin lafiya sun yi kira ga al'ummar equatorial gini da su ba da gudunmawar jini tare da karfafa gwiwar masu aikin sa kai su tallafa wa majinyata gamayyar jam'iyyun adawa da kungiyoyin farar hula a senegal sun sanar da janye zanga-zangar da suka kira a fadin kasar babu wani karin haske daga gamayyar kungiyoyin kan daukar matakin amma sun ce nan gaba za su yi bayani game da gwagwarmayar da suke ciki har da bukatar a sallami duk wasu 'yan siyasa da ake tsare da a kasar matakin dai na zuwa ne yini guda bayan sallamar dan adawa usman sanko bayan sallamar shi usman sonko ya bukaci da azazafa zazzafa zanga-zangar amma cikin lumana sai dai a wani jawabi da ya yi irinsa na farko tun bayan barkewar zanga-zangar shugaban kasar Macky sal ya bukaci a kai zuciya nesa haka kuma shugaban ya yi allah wadai da rikicin inda akalla mutum biyar suka mutu sannan ya yi kira ga 'yan kasar su kwantar da hankulansu tun farko dai gamayyar gamayyun adawa na kasar da kuma kungiyoyin farar hula sun buƙaci al'ummar kasar da su mara musu baya wajen gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin kasar daga ranar litinin har tsawon kwanaki uku to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kaddamar da aikin gyaran layin dogo na tsakanin fatakwal zuwa maiduguri a arewacin kasar shugaba buhari ya ce gyaran titin jirgin kasan fatakwal zuwa maiduguri zai farfaɗo da tattalin arziki a yankin arewa maso gabashin kasar da matsalar rashin tsaro ta lalata shugaban ya ce burin kasar shine a samar da hanyoyin sufuri sannan a inganta titunan jirgin kasa don tabbatar da ciyar da safarar kaya tsakanin kasashen yammacin afirka cikin sauki a hannu guda kuma shugaba buharin ya ja hankalin 'yan kasuwa da masu masana'antu su ci gajiyar aikin wajen faɗaɗawa da kafa sabbin masana'antu wanda hakan zai ɗaukaka martabar tattalin arzikin kasar a idan duniya in shi shi da wannan zamu karkare sai Allah mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci amma don kowa da kowa musamman shasan barka da ya fassara karanto labaran duniya da ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya